بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غبس كويا فيلو جنبي كراتي من لتافي تقديس الأولياء من قني نجي هدميا littafin na kanan su ku gabe alkhairi ito ne bunan su kawo jin amfani ya na kiyan ya gbawa bai ni ci ngayi bai ya e, e gandiya ta zana kiyani na ga kandoci ba ta ta caja sagun kandoci zai yana ko zai ci bona ko za a yi na kin doki na fasu ya dokun yi na na a guda ba kaza ma ja tula ga guda ba kaza ko zai ci wani za a leya na mudajin ga to saba sababi al'amarin na jau misali idan babatan ta ci mm, boci na je da alaka bajin nujina Aya ya labari iri na ji wani yau ga sagu wani na yana daba kaza amma da abuwa da tun ga ko wani na daba na ga wani shi fuka kaza kuma da shi ga to ki sababi al'amari iri na ji na ji utsami gwata ya boci jawo na na ji da alaka bejin nujina man ga zalika ministi dirajin lahi ta'ala lil abd na tsu da mini ya ta na tso caji ta wuce nan فإن الله تعالى إذا رأى من عبده غفلة عنه وتعلق بغيره وفزعا إلى سواه لا يبالي ابن توشي أبي كيوغا ليوجوي أياي كتون لغانا مش أياي wuji damuwa bai ta tociya wuji allah bayan doci na ji tociya na wuji ji shagala da tun zan doci na ji tociya na su kai ji damuwa bai wuji wuciya indo ruga na yi buru na su kai ji al'amarin doro ya alaka na wuji na su ji yawa na gaiwa nye dede na ekwe dede na oge da na wafe latsa guri wayum lilahu ga patayu wa yastadrijuhu hatta ya khudahu ahaza azizin muqtadir wọ́n já pàtàkì ìṣáájú bẹ́ wọn wọn na tó yẹn tó zàǹpẹ̀ yẹn tó ikú gáwọn jù wọn bàmẹ́nà wọn jí pátá ní ọ̀sáyé kima wulu wiyo galle zai ne ko shaitan buguri fi lashe ba waye daji jiga ko zuma to yaso shi ta da biyo jama'i daga mu ci ko da mu wallahi tallahi me pa de ujin do ci fe wa canji tun ban do ci wulu tun ban dai wacce yana iri dai accountant dai na jaja wa ministry rajo bai dai lewai na da bandoci ne wai le kirkiya ne shaji damuwa har addu'a mai wuwu malama addu'a ya fahimta sunna na da biyu amma wujin ne gagan a'a oh, zandoci ne mai dai ya kundoci na daga ila ta buri kiwai ga una kwa sun aduwa na shi lozu na ba Allah mu da shi nuji ba iri na uwa na zando ci ma da yakon da ci daga e ila bai jawa na e ji to gala zando ci ga wabe boci jin yare in doro ga ga yau to man ga yana yalla mushi ji faruwa ba ta ta ci lada abu wasa lanna biyan na lanna biyan na wannan jinna a ga wani a tiya kin da zafi ya yi labari na adiri cin ya fuwa ba cin wani man na jiwo kwarituwa na ga loba na ja tula fi jau na bai na mai a ga gule ya fuka za mu le ya fuka ga to ga wale ya ga kuyi imani ya ga wabe zan na ya zan na ji kwata ma jin nu jau mutu ibu mutu ga iwa amma jin nu na ji su ji ya ị ga ele na ile ya ị na. a shiga adi alaka bai in gai katun ya zuma go na aga sa shi boci da yau labari yana so da magafiya shiga man ce ga zalika na tiju ministi da mihin libadar jani shayafi wuce ji faruwa ji bu amfani ne ji bai ziniyar jinnu jina jinnu je jini di mai yau yi labari ba ne wai waga jinnu da alaka bai danuwa bai yau zirika zala bai ji gizi ba ta yi kwanan jiga idan gama na gyaji a jafe gudu lomi ya ce bai fi na cika ba zuma bubucin da ce gu amma a wuda Moto wuce kwanan jiga kwa ito na ana abuja a ci shi ba zuma ibo na ile ga boje ya ta abu a ga ya wai lafa wai lafi to ba ta yi tayo ga ta yi ma ila yi ma ne ji ta ci gaske mini ne ma zawon gishi a jake ni kayi tiwo bobena fahimta ba da wani yake lazari eh, ya te so ga kunna jigya so kowa amma so kwa fayin oda je na waje na obi wa gafara mudami ni ya shubu a wuce kwanan za wange yake za ya bayi e ko sakpan nan dan yau na ma na ga lubo alu na wa showo e gwa gutso bogo ke ya da malulun waga waga waga fara to yi ga waga waga gafara wa mafa matuka kawala a ana. amma ya farko eto guru na wai lobe na tun na wada ji iri wucin can fato ci ba cikin dubu ciwa na eto guru ya ya shi ba ya rata wuce ba ta ya santu wanda mini illa ubu wa faga ne amma wada ji zuma wada ji square one eto guru na azun na ya ya gbari na wuce ga afiya sallawa afiya sai dai na waye can nje wa irin na zo ne wuga ya gutsun shi lu ije ba etu eh, ya gutsun ga walada ya soko min ya rata ne ya wale ije ya san zawon gizi to ya wani jahili je zabe fahimta na to so go wada je na waje na obi wa gafara musu koi fari wa faga amma mawa da zuma la in ashrakta la yahbatanna amaluk ga nai kaida nye illa na ideza ebe ila faso ko ba ciwo don ci wa gando ci ji guro ma sheto sonare za ku kya ga firadi radi si ma muje ndoro a ga radi citi bo ga da lawa fi afiya e fi zanne ma su fi bata za ku ki waje asara zai yi wani waje asara ziki na wa ya ga la firadi na bo da muje wata canje gwa e giwo gi wajen asara ra'ayi zai jin yawa na wake asara ya yi tunguru na wai lobe ne ya gbani ya gbani ya tunde na zuwa hangi lo fata na dai tawili na je la ya doji na face ci gaba bai na jiya ne fa na wani ogun yi fi wa tawila fasara bodin bai fahimta bodin ifi ki ji radda ya bai nan sai qur'anu ji bai hadisi mini illu bo fushi ba a wa sallawa wannan lo ba man ne ci tasabile ko jikana bana ganu man da shi yaji sinari man na ji wasu na fi jaurana sina hago ba saga karshe ya yi tasabi ko jikana amma ɓatai ba saga yau in kere a zandoro ya labari ga ibu ya in gwandawa ga waga ta takarar lokacin wata ci gaga ɓata ga boci na ji amfani bai yawoware wani ɓata ce lagaga ɓata layi ne ba shi a kere ya. jeda obele littafi ya fi katuwo ga inda kuranu dokun a ah, za su kuyo ina ya kushe ta buta kushe ta buta su kuwi ba da khairi mutsai mai kushe ta fati ƙur'anu ga fazarni wa mai yukazibu bi hadal hadith lumi gwa ganbe zai lagama na da ganbe ba ƙur'anu yana nastadrijuhum mai haisu na yalamu ya fi ta ya kuna baitwa na fi wa ya kwa kafirinci Allah kon gila ya zani na mujo jigi-jigi guda shi zani na bi wuri wuru wa shi bata wanda shi ne wale da moto gaba na zara na ya ko wuri wuri na shiga wani ji tore za ko shi dai adiyar wuzuri ya fiti na ije-jibe ije-we bata bai bawin wanda ya ko ci na jiwa ya dana babu wani diyo biya za shi shi da kotsa amma wani lototsa da ta ganewa ya boye kudi ba na na shi wani daddan fara shi upa ya yi beci ji upa ya karuwa ji upa ya zai shi yi wa gwamnanci ne ala tsoguri dala za kwannin ne to ba za a dini shi wani to na wani lebe sifa dini na fa gwakwa da bocci na jejjar ka bai yi na wani lebe ta ce sun na jibu na gama na ya mayawar wule gama gaga sashi aja ma to nse lo e chinle yo e bo ije o ngala ije ji alaka ngala ne bige ne me so do ya ina ije aga uche wa eji nge fitina zandoro la ije ne buru ne kawai za su ko da belele wapa wule karo na ya ni be ili ya taurere unde dangi bo be anabi musa ire unde mini anịbi anabi musa jore amma la ije yuna kiwino إن قارون قال من قوم موسى فباغى عليه وعطيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالأصبع أولي القوة وابا وابتتتي النبي سكونا بافي جواز تنا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كانوا نشتوا قواز يعني إجي إجي إجي بغي إجي بيضا ngana na daga yi kara yi biyu iga lu da goro ba ca bai wa je kirki botu na ga gabe su koi ba su kowai ba sai so ci gawa umli lahum kai da mati ye ya zai je lotu da dina zai ja zuma je taba wi ne ne je gagya a ci ah, ba ba ci je ne ya ji na buna na ga su ko ci shiga waje na waje nan bai kusi rigya ko ba san gyawa yi tsinawa wani aga wata da gogu yau gashe zai ji wai tuwe ga wadi obe yi na wafe da biya yi ne amma lokaci da ya ji ba wabe gube yi ya mu kwanci ku lokaci da wakpa ya tuwa ya na yi ne jebo daga lashi zuma wa a tuwa gba aka tujin ya bi littafi kiwo amma yi na wai da ya kubo ce wani da mini yi na la wajen zuma na wato tuwo ga shiga wato shiga ya taa fe da ya e ne wani ne alalo murati ga mana wa umli lahum inna kaidi matin ya pataya. ya e ebo na egbalu eyi ena gboka ni o zandoro ga chitangi ne zo mm kuti le kya chi ne ega dia e, mo be ku be chi fa hal yajuzu shira'u hayati al-abna'i alladhina yukhafu alayhim min al-maut ma wa gwe ne za ga wa da shira'i ye ginaji Eh, sun daga tutu bela wani mina lauli ya yi daga gwata walijo dai sun da eh, gimin na jide mai dai boyaya tutu da allah ba bugu mai da ba wali walma shayi ko mawuci kwando ci wa mimman yadda una ilmal ghaib to zai je ji da wa ilmi gaibi ga fina a jisuna wal la hifzihim wa baka hayatihim man na shi dai iko ya tuta ya na shi na na na shi lai na na yi za a da yi za da gwaza wani ya zai fi mai biya ki da ga a yi sun da tutu ya gyaji lamun buga da ba wuce gurin da ci ja ya a ji rayuwa ngba ngwani ne za na wa da rayu gin wuce shi da masiban doro na bidiya ci gafi kwa alaka ya ne ba ta fahimta ci za nga man na jikwe kan fahimta din za wangi la za ti shani ya wuji guru jawon akida na ji ka buda kin ye buda kin do cho kala lubbe buna man guni a ce ga gumi kalli ta fi ne ti akida din za wangi de lo baya wuji guru ji na ja shele ba na siya shari'a man ya ji ga kulli bi rabbik man bi yadihi dur wa naf ghayra allah gayam yau lagun gumbe tsoci wani zi dedebu to amfani bu da gubo su matsoci bu dedebu tutu alkhairi bu rayuwa ya guba ba na da gubo ka kabo ya jami yaushe la a hada siwawu e da bu su matsoci na kawagu la amfani ya zauna sai tsoci guba da wali na lage wali shi wana mm a ah, bai wa ma duwa ji tuna sai na su kwa kata ti giwa wani funa kayu ga wale ishe na ba mu wale kan wali kulle ummatin ajal fa idza jaa ya la na sa'atan wala yastaqdimun e na kana e giwe ya ni ya ga wa fe je mu ga wa fe adere tu kendo na waye mun cewa na laya wani wadda gohu haka tun menene ya cire gaci a gadi hu gaci jiji dangi oji na ji waje shekana wallahi talla ya fa igi shi dan nawo ma a dagon na adon kwatsun annago eh igi na ikwata dare wannan zai di hankali na ciwo ga laya bai siri bocci kan gwaye ke kan gwa tutuwa to gi wali zai tsawa Eji egi walizi aji utu zaguru sokwa kwagi ma wai waga egi nnu leji egi na ma duda abeki lokacin su kwayo na adami eti oliji pata na ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma egi nnu de zumago madina obi mara ya tulkipti na ga ibrahim mara ya tulkipti ya wuce zagi wani latura daga kiyan misra mini tugi shi na ji hutun sahaba jilobu ga da la musulun awu ngu takwas ngu musulunci tura bai wujin zagi gubai mu chamari ala ashe yi mina ci da ibrahim bai ne ngole ibrahim yi bayere ci da ajali annabi ne gun bai ajali mun ci wa inna la firaquka la mazunun gaggana wa ibrahim gaggana ne ban ya amma ya ga da su kwaje da bai agia nabi muhammadu go ohun tó àgàn ìṣẹ̀pá tẹ́ o filita fi ọ̀gẹ́ ẹgbọ́n wọn yẹn àmà ẹ̀tọ́ sọ̀kú ẹ̀ ayé àgàn sẹ́yìn sọ̀kú a dábẹ́ àgàn wà ń yìí n fẹ́ pọ́n kan a ń ra àmì kan náà na so daga bayan wúṣẹ́ olóba zai tuyo na pọ́n yí na so kan giza ba na nufe shiga ewu zalu a kan gita a ga giyan ci shi waliji wasa walida wani ya giza ndoci na da rayu shi biyu na etayo don fara ya. ƙwala ta'ala so shi nula tuna ga iti kagwaya yadda zan do sharri bayan shari da alkhairiwa wala alkhairi ya zawa wa makawayin shirwa ndo ruwa ya su ko budo. aya ne ya gamu kagunan gai bai tuce ga yi sunatu no ga wala in sa'altahum wa gadin kafir makacin na jiga ga man khalaqa samawati wal ard zijali ta sama gutuwa ba gan bikin gutuwa bayan la yaqulunna allah aga wa ga su ne kula fara'aytum ma tad'una min dunillah eya eh, labari energy yin huzu matso shi wurin gai kuti na jejin imani bai yi nawa in arada ni allahu bi dorin alhunna kashifatu au a arada ni bi rahmatin alhunna mumsikatu rahmati kul hasbi allah alaihi yatawakkalu tawakkalul so shi da ya wato cikin yi ga in arada ni Allah kuti na je yan wudanan afara aitu bi ma'anar akhbiruni ma'ana wudanan e ya mi labari nye mata da ona min duni la kuti na je jin imani be ji bauta la laji lozun zu matsocho na ne ni ge in arada ni Allah bi dorin so shiga ga wa mami Muhammadu chile mu chile dede alhunna kashifatu durrihi in ba kuti na ja kan wa aga yi gunna kiya bayani aw arada ni bi rahmatin ko so cha kpaga wala yegun be mi an hunna mumsikatu rahmati aga so kokka yegun na la mi aka yegun alkhairi so kon na tawo annabi gaga hasbi allah so ko kun kiyami yani alaihi yatawakkal mutawakkilun wuje guruji bata ma ngaja peto so ko ge peto ngama mi peto amma mi jin da be kuti yin na jiya woke ga yoyo kin do a ga kuti ga kan wayan dorowa na a ta ga lita da bu kan wayan do wayawa fi de ki ga zan do ji wayan do wa mutso da mini tawhidi wange wai ke tsaza be gun alita da mini ne ibnu kai wallahi ne kan wayan shari'a zan laya kiwo yana je kuza pata wa ba ci fele na wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi idhnillah so ko ba za yi ga siri da mu e yi da zai siri mu ce gunga mi ga siri di ci mu ji e ba san ci mu ji e wa lagun za bi illa sai bai kai su kai su ko daga aka ga da wa di faruwa wai aka daga lagun mahfuz kuyi bi hacin ya zai ja zabe ba ta siri wa na da iyaka ku ki hakpa be siri ya zagu ki de makiya ya ne wa alakauna ngai me zai ta tiki muno? jama'i ilimi tauhidin mare wallahi tallahi zan doci ya ji wala fi mi bo cewa fi annana da mi ba san cijo a uzuri jaha zawangi ta ci zawangi ta bi zawangi ji sharri amma ya ga wagan sharri zawangi da yawa sai su kura ka ta tiyo ngala ga wala gun sun bi rabbil fala bi rabbil nas ayatul kursi ci bi mu ci kura da wani wuje la ya dan za wuje ya waza wuje fice za lan na da cha bo lan na da cha bo zan yawa na ma waji wala walwa bo lwa bo guri wa sha a atunguro je batani ebona eko na da ya buru suna jace na iya ko guni albidai titi guni ke cikin bu na suna jace shi da gugu e ebasanci ji ciji sufaye ji ji shi a ji musamman sosai ya bu kida guni na gami ba kwata-kwata manji ba manji gai san bayi na zai liye ga wude bayi cin adini na ngala ba san da ya ngala siri da ya bu gugu wari sun na maki za ka kama yau rai yan wuce zai zai wawo shi wani dokunre ya wani ya kunna kwata wai dai bukata ya gunguwa ga ya zawon giga ya kunna jigya amma dai kin ga gunga awa shi wa yana zai jike kunna kwata na wawo shi buga shiri jin iya da su kowa zai ji fi bunan su ku kwa wazo bai istika mai tuta ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn akida na ji kwata na sai qur'ani ji bi na sai hadisi ji bi jikin ibn akida na ji kwata akere amma na shiga fikin yin yiwu buga shiri ji da dalilin gungun man ga wala ya dauji ga ita dai bayani ne ya bi da nan ya bi bin da nan ga zan da ci lagi waje rayuwa waye bu zaguru no yi na ko ya kundo ci na wada ya wana buna ta zan da ci giwo ma o jula da ba ci be ji ci uci asa go le ga yi je no dele ne bo zibo bo bo na bo un ci o ga fula zo ya kallo bocha kaza da yangul bocho na ge wala da abụ e fuga azụ ga tu bata na mu ci da bai man ga hada shirkun fi rububiyyati ganna shirku yo e bayan rububiyyo na ji wawuji musulunci wala wa ga zan do ci Allah gi waje rayuwa akan gwagun do ci ya giwe mini wuje ga walau kana wallahi sahara wal mash'uzun kadirina la zalik la kanu kadirina min babi aula ga da si riji zai ji feko wururo na aga da iko na ya giza da mai jelena da ya ga jaci a de kagbaya jijaci ga larai da zai ja tsani na amma tsara yi zawon gidi tutu. amma ina to ba san ci to olizi pata wọ́n ti kẹsà tí gúbà náà lọ ń yé wá sọ́kú lánàtí olizi ají máa ní bẹ̀yìn gan ẹ̀tún sọ̀kọ́ àlọ́ ààrẹ lánàtí mẹ́ bá san títì ńlá ají máa ní abẹ̀yàn títí gúbà gáà ìfìtà sí làwọn jì yìí tó lè jí ẹ̀dá bẹ̀ wọ̀lí tó san tó ci wọn ومعلوم أن هذا مما لا يقدرون عليه ya ebona ya tunna da mini ya tunna da wangi da yi ko wa na ezo le yi je a tsaza nga tuma etun so kuro etun so kuro man ga famal hal fi man khafa ala auladihi aw malihi min at-talaf wal adha aina ayn wal jan aw al maut ki wanzo ya zege su da ya giuji ko azikiu ga asara masiban da cabe da arziki wani ko ya gundo cabe tsun arziki wani gwata ya gace jo ainu wani ya ga ya asali na su kwaji mazacin da bai na ngala na bi ga ega da suke yoyo ga ega na ma wuce cin da bai na ndoro aga mace da biyu na ndoro doro ga cin da ya gunce na alaka da ya wuce wa ba ne ngala na bi sallallahu alaihi wasallam ga da ya ga ji faruwa ji umar ibe kafe tsociya dawa ga ya ga nga banna ji wa ibe kafe tsociya amma bu fa banna ji tuna sai su kwate ka kai gizo ga cin da ya muce hanyi bai gi zakan gi ba ne gi muce jalaka ega original yi gana bocci je saya na rai wago ega iti guba adde na tsoce mawuji cin da bai yi na so kutu ibi amma dina za wangi ya da wagwa ta ya e ba sun ci da wani isa ga ya isa shaya mun shiga dokun ko eze sun da yajin noji ko eze sun da tutu ya gi uji ba ki yi wanzo ki ga tsa zai jin yayi na da so ga loga musiba da yazi kiwo o, da gi uji ga ci mo gishi da so ga lowe zan nan na za daidai wa gbogbo de ga wọn tula bayan daidai o mai sun dau ya fi min ko fifo niyo ko ya yi makwabci ki ekwa sha ga musulunci bo ga ta kunu na ja tuhun wal adha bi tawakkuli ala Allah e gi wajala gwagan daga ya gwabo daga za da be ki ya ce tsoci aya fe tsoci da su kwa tsa giyoji wa tsa zikiwe ƙur'anu gowa man ya tawakkal alallahi fa wa hasbu zan doro ga ya fe tsoci na wankoke su ko hukun kiyaye tsoci hukun kiyaye gawa rai bi takwallah mini yana ke jin taimako na Allah ban da su soko fe tsato soko ji sallah gutsun galguce kuma bai je mai mu mai tsaza bai gunza dide arziki su kwa tsu zai jin yi wani ji shagala fi gwabon wuri dai ta so e ina ga azan ta kwata ne a kan wuyo su ko jan shiga ya so shiga wali yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah dole abu ga man da dalili ya farko ya fi soko ba ci da su soko mu ce bibiya aya ne ga yi gagan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriya yatsuna jabe luzuriya jigwadan zumo di afan egi wa gizi wa be tsuke ikun gishi lugwana ya fi zai swaso kwe ba arziki yin zanen da cewa na rai gun gunga da gobo na kpayere to ce da hankali shi kpaye wai wato lugi wa gishi don zuma bo a ca titi arziki hagi hagi na jilarin ya tausayi wa wada mu wuri bogo faliyata kula ya sun da soko da arzikin kungiji waga sun da soko ya fi arzikin kungi zanen ci yato shata arziki ge wato jika yadda zai soko ya yi labarin suratul kafin. ne na soko jina musa bai hidiri ko ga hadiru wuce guru soko ya wuce nabi soko ya tuna ngole wuce guru yau ƙur'anu wa kana buhu salihan babban gina na shi hidiru su kujin ilhami fi yau ga dukiya yadda kin bu su fi kara na gama tuta tiwu kara mai wagu ga abin zaguru ya gana daga wangin doci na ibnu kasir bebe yin karkashi haya wuce ga zandoro ya tsaso kone e, e giwuce so sha tsoyi wuto e su mugu wadda ya su kwazi gikin niji tsa bogo feji kirki wallahi kawo gazu mace ta ya giyo jin kalo university to yana dan guru university wani soko gufa ya yin zando ci ma jina to yi man caji na lamari ma waya da su soko ya yi gwa lamarin ciya ya e giyo je kungiya ya ma to ci gaji jagora kwata ce da su soko ya yi gwa lamarin ci ya falyatakula wale kulu kaunar sadida abin gajar da wangi zule ya ko guba na man biya bai nuna ya ko ta cin ga wa alaihi bi tilawatil qur'an al Allah baka tun qur'anu ba su ko dan geoji wa da zikiwe wa tsa e geoji be shari'a ji to yanzu wangi shi ga kal mu'awwizataini ke kul a'udhu rabbil falaq ganbe kul a'udhu rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ga gace sura guba ba nan nga zai je wasu tsakwata na adde na kun su tsawa bai bi gin bai rabin nasi na tun na cin su ragu baba na ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wani laban gugba na jilozu azkaru na ji wani bebe yin tutuwa ji na wuda jizu mu bayan kici ji wuya fa bi rabin falak bi rabin nasi ayatul kursi alaban gugba musamman zuma sallah zuma su babu guta-guta birabin fada guta birabin nasu guta kulwa Allah guta ayatul kursi ne zuma magribo guta-guta ayatul kursi ne sallah na jike na ce zuni-zuni ba wa birabin fala birabin nasu kulwa Allah da tsaza begun shi noji begun ya gace ji ebe na gace da na da ke lokeja ishe ci ji fi da ke lokeja zai je na mai fira ya to ba egigun bocci egigun ya waje kafin tuna wa wuge an ne ga zai je sau kwata na ke bai je sauna ya sashe ne buwa mai saba zuwa na da kiro ke ja ai ma ne sai ri dabo kasha wake ya je mutazila kungiyar mutazila ce mutazila jiga ga ajin da bai kiyan bi siri ya amma da na ji kwata ya da jiga sai ri dabo gobe ga wai fetta wuri daga siri da ba ke a kpasun na ya bi ibn hadisi hugwa gajin annabi muhammadu gina sihiri ne annabi musa da wani kararai ko bai fir'auni yin siri na ji ajin shi ya gwaru wani. har da swalo a annabi musa su kuce agon galata hafi wa zikrul azkar shar'iyya sabita agwa sun azkar yin na jadi su ta su ci wani kada lagwa sun azkar na jadi su ta zo ana ma gato walan tamuta da ba da sai ina kayuna su ga logu ya arziki a caga tofo na ma kayu ga wale ishe na su tabbata ke ga yawo wodi aki daga egiwe azikiwe nga lo we gachi jinnu pata za na jila azike kanwa agan obi fona so ko kaya wani ya sai lokaci ato sai lokaci ato wodi aki da na azike za gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga azike za ndoro yewu za kendo na su sai wa za ndoro yi za e kaga kuna amma kai kala kwa lagos olu wajinshi kaduna yau babu wajinshi wajinshi amma ya kaga kun kawai bida boshi wa bai so ƙur'anu gali kulle ummatin ajal iza ja ajaluhum fala na sa'atan wala mu ila ke dai aluman doro ibe lokaci zawangin doro ibe lokaci jamman doro ibe lokaci na ga lejinin ikani e ma kai ga ga lejina da bi wala na sa'atan a fata ya za sakon ni minti wa ni da ba ga ya za dara ajiyar yau foguta esu ugiya unfa ugaga amma ya kala kwa ya tabu ya tabu to bi to bauli wude markati ta cin ba sai da ya bi ta wuzu ya tsewa ga zan wudu so so kai laifo da mini asibiti lo fondoro da yi idi muji fondoro amma ya kala kwa zai mai giji ushi shi ya jihar kawai ba zaune ya dane kan kuna daga wa gabe yi ba ne gbani ba zabe wayo kuma goga ne lokaci wa ma lokaci mun shiga gai ma ne fala yastakhiru na sa'atan wala yastaqdimun amma jiye la lokacin na biya sai ko ga ku bai watan ya tuna a jiye la fatutu biya ga daga ne ya ji wala fi gubo domini wa asibiti wo na ga bi yin laifu ga mana ya a jiye la lokaci biya su ko ya isa kan doro ya kaga kuna waji rayuwa wala ba wacce waji rayuwa yi wala ba wani yi da shirin wallahi tallahi zai ji wakpa ya tana yin lu a ci ga a labarin wasu fundoci galle ga ba rufu wayoyi da kirin zan doci a zuntun wani zuntun fuce wani ajali dan to sha abu a retire a ke yi on contract yi on contract nke ya ci a wuce bi yawon wani tuyo gratuity wani tuyo a gada shiri bi amfani na na gajin idabi wani ngotun robe na jimbida ne daga bawai lotuno accident bici azun bici ka zun cimbe jan harka wuce ga bici zun kan gaga maka harka da zuza gata e ba tiyan doro ji to gozan shi gburu bai jin ẹwọn ti ye gburu gozan bozo ni lamari wuce gbawo wani mu da kiyama ba to ya gi wuce gi gun wale ko boye ware na wai tuye da na zan da ce so ma ala sa da wake ya ni muci suji muci retire su su gamu da na ba ta da idi da shi da wallahi tallahi billahi illa su kowa zo ba ke? su kowa zo ba ke? wata imani yayi ibuna zo ba daga gya ne ruwa lugwa yi yije wani ga da ga wujin ga mai biya su ko ji nasara yije to ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك